فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون yayin da fir'auna da mutanensa suka fuskanci annabi musa da mutanensa ta yadda kowane bangare ya yi ido hudu da ɗaya bangaren sai mutanen annabi musa suka ce hakika fir'auna da mutanensa za su kama mu kuma ba za mu iya da su ba